Hukumar Raya Birane a jihar Nasarawa ta rushe gidan rediyo mai zaman kanta Breeze FM. Gidan rediyon wadda ita ce ɗaya tilo da ke zaman kanta a cikin garin lafiya a fadar jihar Nasarawa. Ta kasance kafa wa talakawa ɗan adawa da waɗanda ke son gabatar da ƙorafe ƙorafen su kan wasu batutuwan da ke ci musu tuwa a ƙwarya. A cewar mamallakin gidan rediyon Mr. Nawani Aboki, sun kammala duk wasu matakai na gudanar da aikinsu har gwamnan jihar umaru tankon almakura ya kaddamar da ita watanni biyu da suka gabata kwatsam ranar juma'a da ta shige aka sa jan fenti ranar asabar da asuba kuwa aka rusa gidan rediyon da duk kayan aikin da ke ciki safe mun karfe takwas polis da manyan gwamnati suka shigo suka fasa gidan rediyo ah, ba su yi magana da mu ba kawai an shiga kawai ana fasa Eh amma ba su yi muku bayani a cikin eh, kiran ku da suka yi ba su yi muku bayanin cewa akwai waɗansu takardu ko wani abin da ya kamata ku cika ba? Muna da COO namu mun biya kudin rent namu up to date 2017 duk nan muka yi. Muna ga kamar magana mun reporting abubuwan da Labour suke yi a uh, uh, result of their strike. Eh, eh, ma'aikata da suke yajin aiki kenan. Eh, mm. so a yanzu sai an ce so. tana yi ba so gwamnati kuma sun kisa zuwa yi musu interview a radio station to amma kamar za a ce kun yi asarar nawa a wannan gurin ai wannan muna we're talking ba 40 million naira already miliyan 40 kenan eh that is just for the equipment eh, ba mai magana gini mako ba. Wani mataki kenan kun za ku ɗauka? Eh, za mu da shi a kotu kenan. Mista na wani aboki kenan wanda ya mallaki gidan rediyon Breeze FM da hukumar Raya Birane a jihar Nasarawa ta Rusa. Daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnatin jihar Nasarawa Ahmad Muhammad Tukur ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne kan gine-ginen da ba a yi su kan tsari ba. Ranar Asabar kan ayyukan sau a cikin garin lafiya kuma ba na rediyon nan kaɗai aka taɓa ba. An taɓa police station, gidan gwamna ma an taɓa har makashin kwandara an taba to kuma wannan abin da aka yi ba a yi wai haka kawai ba an ba da notice cewa za a yi ranar rusa din sabila da gidan da aka rusa din ba su bi ka'ida ba da gidan da suka yi a wayannan wuraren kuma shi ne gidan yana aikin wani ina a kasa shi ne ba wai cewa kwace musu sun su bane ko ba wai sun soki gwamnati ba da yamma su gwamnati zafi in dai suka suka yi ai mutan da mu kai akwai NDC za mu iya kaiwa wajen a saurare mu sannan kuma abin da za a yi amma cewa aka yi inda suke wannan gidan rediyo wuri ne na residential area watan wajen zama ne na mutane. To sai dai wasu al'ummar jihar ta Nasarawa sun bayyana min irin gudunmawar da gidan rediyon ke bayarwa da irin illar da jama'ar jihar za su fuskanta sakamakon rushe gidan rediyon da aka yi. A tun da aka fara kuma aka kafa ta ana ba da labari ma jama'a sun abin da ke faruwa cikin kasa ana kuma ba da labari abin da ke faruwa cikin jihar sa'annan kuma ana kawo matasa ana ba su fahimta game da rayuwa manya su gobe ma suna ba shawara game da abin da ya kamata yanzu nan babu murya wanda zaka ji gaskiya daga wuri yanzu nan mutane su zauna kuma a cikin duhu irin wanda an saba zama da Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya